Daga gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. jama'a masu sauraronmu an kama shirye-shiryen namu ne a kan mita 41.31 ko kilo has 6,170 da dubu da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar mu a shafinmu na intanet gtahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi su. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da sahabo Imam Aliyu Yusuf Aliyu Harande ne ke jagorantar shirin a wannan sanyin safiya ta yau Asabar wadda ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan Abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida, inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Bar mu fara da kanin labarai. wata babbar tawagar kasar iran a shawarwari da za ta yi da amurka ta sauka a birnin islamabad farashin mai ya ragu da kashi goma sha biyu cikin ɗari a makon nan duk da cewa har yanzu zirga-zirga ba ta miƙe a mashigin ruwan hormuz ba an yi bikin fara aikin haƙar mai na haɗin gwiwa tsakanin mogadishu da ƙasar turkiya muna tafi da cikakkun labaran bayan nan muna tafi da shirinmu na a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda suka shirya kuma za su gabatar. Daga bisani mu ji halin da duniya ta waye gari a labarin wasanni. Amma duk kama a kai ga jin waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Tawagar wakilan Iran a shawarwarin da za ta yi da Amurka ta sauka a Islamabad a jiya Juma'a, ko da shike Farisa ta dage cewa tilas a biya mata wasu bukatu kamin a fara taron, lamari da ya jefa ganawar cikin shakku a zaman da za a yi a Pakistan. Ranar Talata ce shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar yarjejeniyar tsagaita wuta na mako biyu a faɗan da aka kwashe mako shida ana gwabzawa sa'o'i kamin cikar wa'adin da ya bayar. to wanda da ƙarshe idan da wa'adin ya cika ya yi barazana zai share ƙasar farisan daga doron ƙasa yarjejeniyar tsagaita wutan ta dakatar da farmakin da amurka da isra'ila suke kaiwa kan farisar amma bata sa aka bude mashigin ruwa na hormuz ba matakin da ya janyo katsewar wadatar makamashi mai tsanani irin ta da duniya ta gani hakanan yarjejeniyar bata sa an daina yakin tsakanin isra'ila da lebanon ba Kakakin Majalisar Dokokin Iran Mohammed Bakir Kalibab ya faɗa a dandalin sada zumunta na X cewa a baya Washington ta yarda za ta saki kadarorin Iran da aka yi wa talala da kuma tsagaita wuta a Lebanon ya ƙara da cewa idan ba a cika alƙawuran ba ba za a fara taron sulhun ba. Kafar yaɗa labaran Iran ta ba da rahoton cewa Kalibaf ya sauka a Islamabad jiya Juma'a cikin tawagar har da manyan jami'ai daga bangaren siyasa da soja da masana tafarkin tattalin arziki ciki har da ministan harkokin wajen Iran, sakataren majalisar tsaron Kasar, gwamnan babban banki da wakilan majalisar dokokin Kasar. Duk da cewa fadar White House ba ta yi magana kai tsaye kan bukatun da Iran ta gabatar ba, Shugaba Trump a sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya ce dalili da ya sa Farisawan suke da rai har yanzu shine a ƙulla yarjejeniya. Lokacin da shi kuma mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya sauka a Islamabad domin shawarwari a yau Asabar da jami'an Iran, hakan zai cika burin shugabannin Iran da suka rage waɗanda su ne suka nemi mataimakin shugaban na Amurka ya jagoranci shawarwarin kawo ƙarshen yaƙin kamar yadda majiyoyi da dama waɗanda suke da masaniya dangane da shawarwarin suka faɗa. Wannan ra'ayi na Vance wanda yana daga cikin matsayar da aka san shi da shi a fagen siyasa ya sa Iran ta hakikance cewa a cikin waɗanda suke da kusanci da shugaba Trump, Vance ne zai gudanar da shawarwari tsakani da Allah. In ji wata majiya da ta buƙaci a saƙa sunanta domin tattaunawa kan batutuwa na diflomasiyya na sirri. sai dai babu alamar JD Van zai ɗauki matsaya na sassautawa Iran fiye da sauran wakilan Amurka da shugaba Trump ya wakilta domin tuni Trump ya yi barazanar sabunta kai wa Iran ɗin harin ba ba bamai muddin ba a samu matsaya a zaman da za su yi a Pakistan ba. Wani jami'a fadar White House ya ce shugaba Trump ne ya yanke shawarar tura mataimakinsa JD Vance zuwa shawarwarin da za a yi Pakistan kuma shugaban na Amurka ne kaɗai zai yanke shawara kan matsayar da zai goyi baya a shawarwarin na Islamabad. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jiya jima ne jirgin ruwa mai haƙar mai daga Turkiya mai suna Kagri Bay ya isa gabar ruwa a Mogadishu domin ƙaddamar da shirin haƙar wadda shi ne aikin haƙar mai irinsa na farko da Somalia za ta ƙaddamar na haƙo mai daga ƙarƙashin teku. Ministan makamashi na Turkiya Alparslan Bayraktar ya ce aikin wani sabon marra ne a tarihin haƙar mai na Turkiyya, Rijiyar man da za a tono zai kai zurfin mita dubu bakwai da ɗari biyar wadda zai sa rijiyar ta kasance mafi zurfi a aikin haƙar mai ƙarƙashin ruwa a faɗin duniya. in ji Minista Alparslan a jawabin da ya wajen ƙaddamar da shirin. Yau rana ce da za ta shiga tarihi ga Somalia na maraba ga jirgin haƙar mai na Turkiyya. kuma sabon buri ne kuma mataki na ci gaba ga amfani da man. Inji ministan ma'adinai da albarkatun ƙasa na Somalia ɗahir Shire Mohammed. Ana sa ran aikin haƙar man zai ɗauki tsawon wata goma. To a gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu kuma sai na koma gefe ɗaya don kawo muku shirinmu na nishaɗi. Ibrahim Madina, Bismillah. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana suka ce shi ke kawo rabon wani በላይ በላይ ሲል ወጣምን በሙሉ አስርሻው ጠፋብኝ የአይኔ ሸበላ ረት ገባብኝ የአይኔ ሸበላ ረት ገባብኝ የኔ ዓለምን አባይነ ቃና ፍቅረ ደጅ ድማም ሰው ድማም ሰው ድማም ሰው ዝናር ክልዋ ሰው መስኖ ልቤን አዋዘነው ለካስ እግር ቤቴ ድማም ድማም ገላ ድማም ድማም ገላ የት ነው የኔ መላ ሸበላውን ጎበዝ ያነኔ ነይናማ በዴማው ጊዮርጊስ አመላክቱኝማ ወፏን በመረቡ እንዳላስለመደ የታቀል ደላ ወረደተ ድማም ድማም ገላ ድማም ድማም ገላ የት ነው የኔ መላ ነገር ጥቃት መትችላል ካላጣው ማደሪያ ዱር ቤት የሚወዳል በሚስቱ ተክየው አምራ ከሄደ በዝና ሩስ አርጎ በነጎደ ነያው ያመለያው da hajiya madina mun karkada kunnuwa bismillah alhaji ibrahim barkanmu da asuba idan ka bani dama ina so in fara gaisuwar filin a bari ya huce a yau din nan da gaisuwa zuwa ga masu sauraron gta hausa amurka ke magana wato gaisuwa zuwa ga malama ladi matan usman dan gulani mararaban yawuri da yaransu hawa'u usman da abubakar usman dan fulani dukansu a mararaban yawuri da fatan sun tashi lafiya sai ɗimbin gaisuwan a bari ya huce zuwa ga isyaka mai tambo angon bilki baban latifa na gidan rediyon dalol fm tsibirin dogon dutsen nijar da dauda sama-sama mai shayi tsibiri da yahaya a tamfa mai shayi tsibiri da bizo oga tsibiri da salihu kere tela tsibiri da sani da'u alaska tsumburum da yakubu mai aski badaraka da Babaye Gambo Tumniya da Iliyaso Tanimu malamin makaranta tsibiri da Maman Sani Dauda Cinwaza da Yahaya Bawa Radio Dalol FM tsibiri da Aliyo Bawa Radio Dalol FM Dogon, dogon Dutse da Baba Kanca mai ruwan Dubai Kore mai ruwa da Isuhu Dafto Tungar San Allah da Isuhu madatai da magaran da shugaba iliya mai shayi garkin daura da tsohon sarkin yawo kore mai ruwa da shu'aibu yaji mai biga da usman mai shago mai biga da alu tela mai biga da yahaya birnin mashila made da nomau sallau made da ibro mai kan kwano made da dauda dan wanzam sabaru da basiru jarida tun gargawo da isuhu ɗan jarida kuka da gado jikan jiko da malam malam mai zanen hula gwalalo da tsoho abdullahi mai doka tsibiri da musa mai sana'a mai gidan mamman duk da fatan suna cikin ƙoshin lafiya har ila yau gaisuwan abar ya huce zuwa ga zaki so dangi zomawa sani mai lange-lange ya wuri yahuza abubakar gora gwandu lawal bin hambali ɗan sulba sokoto Salisu mai shinkafa son Ado Salati goma ga Annabi Rijau, Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, Isiyaku Arɗo Gidaɗo gindin akwati, sai mai aikin wutan lantarki gindin akwati, Muhammadu Damina Fulanin gindin akwati, Gidaɗo Tempo Fulanin gindin akwati, Bawa Abdullahi Maska, Bawa Abdullahi Maska, Abdullahi Usaini Dikko, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Ibrahim lara gabta sai bashir tela lafiyan bare-bare sannan aliku auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi na jihar filato sai gaisuwa zuwa ga alhaji shehu wukari da iyalinsa da ango da amarya ango da amarya gidan alhaji shehu wukari har ila yau gaisuwan a bari ya huce zuwa ga sani sama'ila amfar da mahmud ibrahim direba a amfar da hajiya tani mudi sabon gidan ɗan yaya a jihar filato sai aisha sai hajiya aisha bala muhammad a hanyar bankin kaduna da hajiya hajji muktari a unguwar rimi locust kaduna da alhaji sani moda a unguwar rimin kaduna da hassan ado a damaturu jihar yobe sai alhaji dauda adam a kayinji jihar neja da hajiya zara magajiyan borgo jihar neja sai addare kiya matar malam a unguwar rimin kaduna da alhaji bala riga a makarfi sai hajiya delu na dabo matar alhaji bala riga a makarfi da fatan duk sun tashi lafiya kuma suna sauraron gta hausa amurka ke magana to ga gaisuwa nan zuwa ga kawu ganjuwa direban tifa jalin gomori sai usman chaudu mai bulawus kasuwar jimeta sai gaisuwar yaya mai gyaran mashin a kembu da yaya bello alhaji baba dogo kembu sai ɗan malam mai faɗa da nasara don baki ya ji tsoro sai mai goro mai zare kasuwar kyanmu da manu abiola tashan mota mai balwa sai manga karis tare da amadu dan binta mai balwa sai gaisuwar yaya manga ardo kadiri tare da kawo mai sai da kayan miya kasuwar kyanmu sai tela babawar kyanmu da hamadu bula sai gaisuwar adamu danda garin lawal sai usman tiger mai sai da sweet milo da tela buba kasuwar kyanmu sai gaisuwar alhaji adama babula youth leader da fatan kunanan lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga malam baban yusra a gusau sai garba na hali gamba da nura bello daraja kaset a gusau sai yahuza sahabi ɗan daidai a kamba sai gaisuwar nura mai apple a gusau da sanin shaga kofar kaura a katsina sai gaisuwar muhammadu shehu mararraban kunini sai a tahiru hashim garin yarima da habib ibrahim central market a katsina sai kuma gaisuwar yakuji matar Amadu abacha macina sai bilkisu matar mudassir muhammad tafawa balewa don mun gaisuwa zuwa ga malama zainab malamar makaranta a bauchi sai sama'ila angas malam faturi sai aminu adamu malam maduri da badamasi dan dumummuga mai shayi a damagaram sai mamman badarse bakin kura a baucin yakubu ku da fatan kunanan lafiya gaisuwar fila bar ya huce zuwa kamar sauraronmu alhaji muktar mai shago da waken basa sai alhaji idris kano nasarawa a birnin gwari da muhammadu ahmad usman tungan makeri a jihar neja sai yakubu makeri tashar keji da nuhu mai wanki da guga tashar keji sai amida kwamandan union kwatan kwaro jihar neja sai gaisuwar alhaji zubairu mai shinkafa kwatan kwaro da umar sani dodo zara kusharki sai baban gida mai kujeri mai biredi tungan makeri da alhaji na lado mai sai da mai kwatan kwaro sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi jihar neja da magaisuwa zuwa ga prince ya'u adamu bulkaciwa sai muhammad sa'ad black market kumo da fa'ilo ladi mahuta sai isa lawan girgir wato magajin garin girgir da shehu adamu rijau da fatan kunanan lafiya muna mika bangai gaisuwa zuwa ga masu mu salihi modibbo gudun miya gudun miya wato karamar hukumar hong a jihar adamawa sai godwin waliya karamar hukumar madagali jihar adamawa sai rulwano ibrahim london uba jihar adamawa da babayi muhammad arabo a gombe sai dai sauran shehu kawule aliyu unguwar fawari ita ga dawa jihar bauchi da sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a bauchi yakubu sai kuma gaisuwar adam muhammad gitar a kasar chadi da ahmadu manaja a bauchin yakubu sai bala muhammad damban da Ahmad barde unguwar mahaukata a bauchin yakubu dukkan ku da fatan kunanan lafiya. mun gaisuwa na filabar ya huce zuwa ga babawo mai taki a toro sai alhaji garba sauki finau da alhaji haruna bibi wayatar masuwa sai abba aliyu birnin kudu da fatan kunanan lafiya ga ɗin gaisuwa zuwa ga ibrahim a haruna girgir sai ibrahim muhammad alfa sai gaisuwar muhammad ali tare da salisu na CD a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga musa ladan ladi sai mai girma mainan bauchi alhaji muawiya harsanu sai gaisuwar bashir muhammad sani tare da comrade yusuf bauchi da hamza sa'idu da ɗan galadima suleiman tahiru sai muhammad Tijani tiji da musa ibrahim kyaure da fatan duk kunanan lafiya Hajiya Madina labarinmu na yau ya fito ne daga hannun ɗaya daga cikin manyan masu sauraron wannan gidan rediyo na GTA Hausa Amurka ke magana wato dallatin sabon layi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Ibrahim da Hajiya Madina ta cikin wannan shiri na abar huce. Mai magana Sadisu Rabin Dami dallacin sabon layi ciyaman na kungiyar masu sauraron rediyo najeriya globe fm bauchi a yau ina da labari kamar haka a zan taɓa kakanninmu ne fulani wato wani ba fulatani ne ya zo tasha da ya zo tasha zai hau mota shi shikenan kudinsa bai cika ba ya roƙa a kan a ɗauke shi sai direbobin nan suka ki ɗaukansa yayyayi suka ƙi ɗaukansa mota ta cika ta tafi can bayan mota ta tafi sai aka bugo waya sai aka ce ai wa'annan da suka a motan da ta tashi daga wannan tasha ta yi hatsari kuma duka mutanen ciki ma sun mutu bafulatinin nan da ya samu labari sai ya wulwula sanda ya ce waye hoho ya ce aradu talauci ya yi rana yoyi <laughs> saboda talauci ne kudin motarsa bai cika ba da ya shiga motar nan da da shi za a mutu da haka talauci ya masa rana <laughs> kaka shi bai mutu ba to yau labarin da nake so da bayar kenan ta cikin shirin a bari ya huce a wannan lokaci mai magana sadu zurabin dami latin sabon layi ciyaman na masu sauraron kungiyar masu sauraron sauraron rediyo najeriya kula da bauchi ku tashi lafiya jadawali ga mafilin jadawali fari da baki an yi rari ban da gani jadawali ya nuna kwarai mun ci gari ku faɗa zana faɗa kowa fesa horara sauraro kada dai kumanta za ku yi aiko muna da gaishe-gaishenku har ma da ra'ayoyinku da labaran ban dariya zuwa ga shirinmu na abari ya huce, wanda muke kawo muku a kowane mako. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni a takaice. West Ham United ta lallasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wolves a gasar Premier League na ƙasar Ingila da ƙwallaye hudu da nema. a gasar La Liga kowa na kasar Spanish. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Jeruna. Serie A na kasar Italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta Roma ne ta lallasa Pisa SC uku da nema. Bundesliga na kasar Germany kuwa kungiyar kwallon kafa ta Augsburg sun tashi can biyu da biyu da kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim. sai mu leƙa leƙa na ƙasar faransa shi ma a jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta paris fc ta lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta monaco da ƙwallo hudu da ɗaya yayin da marcel kuwa ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mens da ƙwallo uku da ɗaya idan muka leƙa sana za a fafata a yau a gasar premier league na kasar ingila Ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal ne a gida da su karɓa ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta bournemouth da misalin karfe biyu da rabi kogon nigeria Niger kamar da kasar chad volley suna tare da kungiyar kwallon kafa ta brighton and half albion da misalin karfe uku na yammaci a kogon nigeria sai kuma brentford su ba wannan lokaci suna tare da everton da misalin karfe biyar da rabi kuwa liverpool ne za ta karbi bakuncin fulham a gasar la liga na ƙasar spanish real sociedad a yau za su bar jagumi da kungiyar kwallon kafa ta deportivo alaves da misalin karfe ɗaya na rana agogon nigeria elche suna tare da kungiyar kwallon kafa ta valencia yayin da barcelona da misalin karfe biyar da rabi da su bar gumi da kungiyar kwallon kafa ta espanyol Sabiya za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da misalin karfe takwas agogon nigeria na dare Serie A na kasar Italy ƙungiyar ƙwallon kafa ta taurin ne da misalin karfe biyu suke tare da Hellas Verona sai kuma Cagliari da su karɓi bakuncin Cremonese yayin da Milan suke barje gumi da Udinese da misalin karfe biyar na yammaci a agogon Najeriya takwas saura kwata na dare agogon Najeriya a talanta suna tare da Juventus za mu tsallaka kasar germany a gasar bundesliga su ma kungiyar kwallon kafa ta hendem ne za su bar jagori da kungiyar kwallon kafa ta union berlin da misalin karfe biyu da rabi agogon Nigeria sai kuma Wolfsburg suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Entrin Frankfurt. RB Leipzig kuwa za su karbi wakuncin Borussia Mönchengladbach sai kuma Borussia Dortmund za su fafata da Bayer Leverkusen. FC St. Pauli za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. afirka na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta ne da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta nantes sai kuma Rennes suna tare da kungiyar kwallon kafa ta angara misalin karfe 8 da minti 5 agogon najeriya niger kamaru da kasar chad bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiya taku ta Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe tara da rabi da kuma karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da ya karanto mana cikakkun labaran duniya da yusuf mustapha batsari da ya daidaita mana sauti ni kuwa da na gabatar da shirin yusuf aliyu harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar columbia kuwa asuba ta gari bisalam